يعني من الله يعني تعالى في أنت البيتي الذي ولي من الأمر يخيجه لا رجع أنت من يرجع ولا في عوادة أعلم هذه الدعوين هذه الدعوة هذا من أنا من هذا من فيه قيام الفترة البيت إيش عندنا في من يهديكين سواء وليس من شخص إذا بعد ذلك جاء لا ولا ذلك كثير قاعدين عندي شو مالكي wata wajen nan nan ta ya ko ya ga da sai ki ma ki ta da wannan a ke da an sun da ya ga da ni na yanka wannan da ya ga a shi kana ka ta ko ya ni an ni an nawi a da da da ne ma ba da nan ba da ba ne abu da ta ya ko ko ya san da dan ma da an to shi kullum kada ku ji da mun cewa wannan kuskure ne wanda ke jin nauyin cewa na kuskure sai na kansa yana kuka sa من الله أعلم ما عندي يعني أنت ما عندك كذا ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أو لا تذكرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أشهد أن الله قرآن وأن الله مجنع الله warna hitam. Bapak bapa bapak tu sudah berapa? Dewa. Kamang saya ya mesti nyanyi dan orkestra di sini pak. Semua ada yang akan jadi Orang Kau ni si dapat kabel mahu kau nak siapa? Siapa dia awak jangan ada ni. Hmm.

shi ma ya fito za su wanke su yi su sace alwala mazini daban ba mani mani shi bai ta sai don jin babba yana izar juna wannan ko bai izar juna yana hitowa ba ka sani ba sai dai akwai shawa wadi shi ko yana hitowa ba da shawa ba galibi bayan boli yake hitowa da kauri babu wani jin daji ba komi wadi kamar boli yake a wanke inda ya taba bayan kana a yi alwala mazini za a duka dukkan zakari sannan bayan kana a yi alwala amma mani ya ta wanke jiki duka a nan da sai ya ga sai ya ga mani hmm. eh. hmm. hmm. to in ka kare da sabulu ya samu ruwa ya sake ka gane to yace aure ka da kalke da fatahi da kashi wato mai zuya malami ne wanda ya kima sharhin littafai don haka aka wata gida abin nan gaskacin da littafin sa da ya ce nufi ba ba sharhi ba sai ya dora ya manta ba sharhi yake yi ba an da ko da zai ce wata yin kafi ya kabatin ba to ya kabatin ba ya kabatin ba ya kabatin kalke da wata yin kafi lijin nan abin da ba bacci ba kun ga wannan ya kamata ya zama cikin shari'a kun ga kun da ko wa kai ibn wasu wanka yana wajaba لخروج هجرة المني na غير مقارنة بكتبار da jin daɗi ba. مثل أبي جامع ويلتبس ما يهي جماعي وجدادي ولم ينزل بإشهاد مني با ثم يخرج ya fito masa, مني يهتو مسا قبل أن يرسل لقباني شي wanka. to wannan abin mutum zai tsammanin fitowar mani shi ke sa wanka ba fitowar mani ba ne ba idan mutum ya yi jima'i matuƙar ya bar da hashafa ko ya hidda mani ko bai hidda mani ko wanka ya waje ba kun gani idan ya ya bada ba wato an kasa mai kwanci kenan bai yi bai hidda yi ba ya tafi yi wanka bayan haka nan ko ya ce bai tacewa alwala dai bai tace wanke shi ya tace saboda haka ta mai abin nan ko ko ra ko da ya faɗa وقد يجب الغسل وان كان وجب عليكم من من غير بعد با مثل يجعل كما يجي ما وان كان وجب با ولم يجب با وان كان وجب ثم من في وان كان ba da hadin wannan eh wato da ambaci wannan ba in dai wato mutum ya bar da ya hidda mani ko bai hidda mani ba ka ba amma idan ya yi wanka bayan ya gama sannan mani ya fito to ba a ce sake wanka sai dai ya wanke shi ya sake alwanka kun gani eh. wa mu jibu wa hata hati bali haka nan bada hata fashi ma wato yana wajen sadda wanka bali ya bada hata fashi ga baligi ko ko ba na mace ba ko na dabba wanka ya wajen ba kansa wa hiya da zakari wa rasul da an hata wato kan bakari Saboda na masu a kuma masu a yi Wato ake mata akwai hadisi wanda ya ce wanda ya bi dabba ku kashe shi ku kashe dabba. Amma wannan hadisi bai inganta ba wajen mali kuma babu wani ya abin sai dai ladabi ake masa wanda ya bi dabba za a yi masa ladabi. Eh. amma wanda ya wani namiji wannan kashe shi ake yi da wanda ya yi kuma ya ya balaga ya yarda da shi shi ma kashe eh? eh, hmm. eh, in ta yi ana cin da abubuwa biyu da abubuwa biyu ana bin ana bin riba ga addini wanda yake ubansa musulmi shi musulmi ne wanda yake abin nan ubansa ba kula da ni ne shi ba kula da ni wato na saba ke <laughs> na saba wato da na saba da addini uba ake bi amma ga abin nan ga da ga cibi ga bauta uwa ake bi wanda yake uwa ki baiwa ce bawa ne sai wa'in uban ki shi abin nan nan ba baiwa uba shi ce da yin mutum bai yi mallaka kansa haka nan ya ana cin uwar ki ana cin sa ko ya ko ya ran liman kun gane ko? Ah, a yadda alƙali ya gani wani kabaje shi an yaji masu ciyo da ƙarfi doke shi wani kuma sai ka doka wani sai an yawo da shi cikin gari ya danganta da halin mutum ka gani hmm, kuma da halin mutanen ladabi nan ba mu kokari ba ba haɗi babu wani abin da za a yi wato shari'a ba ta kayyade ba to a kai mu da kun wa mu ji mai da halin makaduya wanda yake bai da bai da hasafa bai da kan gwada to shi kuma in ya bada kwatan kacin hasafa ga abin nan naji na ga ɗayansa shi kenan sai wanka fi farjin zubar da adami a gari ga farjin mutum ko kuma wanda ba mutum ba wurin sa a zakan nan mace ne ko namiji hanyar mare a mai ko matacce wa in nan yanzu ko da bai hidda mani ba in dai ya bada haka fa wanka ya waje gare shi in ya wanka shi kenan ko mani ya fito bai sake wa na ba da yanda ba da kun gane nan farke hmm. ba cikin bacci ko farke ko abin nan da ne eh farke وتمنع الجنابة موانع الحدث الأصغر وتجنب سنة حنا والأبوه وأن حدث ya gabata cewa wanda ba shi da alwallah shi ne mai hadafi karami wato ba shi yin sallah ba shi yin tawafi ba shi da karatun qur'ani kuma ba shi shiga ba shi ba shi su ke kun ba shi sallah ba shi abin nan tabbata karatun qur'ani ba shi tawafi a ba ce ba zarjana ba kaga ga kari hmm. kenan kari da jaraba wannan a ko ma ziyara da tahrir qira'at alquran in mutum na da janaba to ba zai karanta qur'ani da ka ba amma in bai da janaba yana iya karanta da ka sai dai bai karanta qur'ani kun gane illa illa sai in ya ba guda ce wani ya komo da mancin aya guda wasu aya guda ko biyu wato abin nan babu laifi in mai janaba ya karanta don neman kai kamar ya karanta da raddin falaki ko da raddin nasu ko kuma ayatul kursi amma bai karatun sura kamila kuma kulhu wallahu ahad li annaha la tuqra wa li ta'awudi fatiha ba kulhu um, um, wallahu ba karatu ne don neman tsari saboda haka mai janaba ba zai karanta sura kulhu wallahu ba kun gane to eh to haka yana uh, hmm. kuma hmm. da hmm. a wannan a ba ne ko kuma nan um, don imani domin tana suna jawo hankalin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam in ya falka yana karanta su ana hujja da wannan cewa wanda ba ya da alwala yana karanta qur'ani ya kamata mai wata ya karanta ka gani. na ƙasar makalla eh. mutum ya waye gari da janaba ga lokaci zuba ya tsaye. yi hmm. ga rana ta kusan fitowa hmm. in ya ce zai tsaya nan ya yi wanka ba a ce fita nima ba zai yi taimama ba. Hmm. nan cikin sallar shi zai iya karanta kurkuwar lafa ba ya taimama ba taimama ba ta tsaya wani matsayin wanka ba <laughs> ta halatta masa abin da hada shi ke hanawa amma ba ka dauke hadasin ba sai dai ka danne shi da kawai ka gane ne to eh. waka na kuwa ala waje ta'awuri wani ruka ta wada kamar ka karanta ka toka mata hmm. ka tauha mu wanda ko ka tauha mu kanka Wani wal istidlal ko kuma an kai magana ka kawo hujja da ayat qur'ani ya kuma babu ko ko kana da janaba wadkhul wadkhul wadkhul al masjid ba da kulli ya kamata ba ko wadkhul ma ziyara daidai wadkhul al masjid haka nan kuma ƙarin ba a shiga masallaci in mutum bai da alwala yana iya shiga masallaci amma yana da janawa ba shiga masallaci kun wani lokaci fi haka nan gawa cikin masallaci inda lura ta sanata kamar ka shiga masallaci don ka ɗebo ruwa ka fito don an ce mai mishtar wanda su mai ƙetarewa da ta shiga ruwa ce to wannan ba ko ni to amma kuma ba ya halatta da yake ya zauna cikin masallaci da janaba. Eh. Ni abin da ban gane da idan mutum yana da janaba, sai na alwala zai ko kuma wankan Ni a bambancin janaba. Sai dai ka fi ya kaya bambanci. Ah, mutum in ba ya da ba ko shi ke ba don ya halattar da hadafin hadafin karami wanda ya hana mai sallah amma in yana da ba kun bai wanka ko ko babu wani wanka ko shi ke nama da niyyar halattar da hadafin da ba ke hanawa abinda janaba ah, ke hanawa shi ne hadatul ba ka gane ko mace haila ta dauke ko jin abin nan jinin talabi ya dauke babu wani wanka sai ke nama karanta ya sallah in kana gudun um, abin shige shigewar lokaci kaga nan nan ke yawa ne kamata a yi koko a'a ka tara bi bane dan ita sura a ya aka da abin nan in abin nan in kai tuta kai gori kai kafi sai ka akwai na dole da ban kaga ne to yanzu da nan jaraba wacce milo ala fara'ida wasu nanin wa fara'ida to shi wanka na janaba bayan an faɗi ah, abubuwan da ke son babaki da kuma abubuwan da yake hanawa to kuma wanke-wanken wato ba hukuncin su guda ba akwai abubuwan da yake wajibai su ake ce mafilai akwai waɗanda yake ba wajibai ba sunnoni ne sannan akwai wanda yake mustahabbi ne ana son kada mutum ya bar su aiki ko ne. ما ما فرائده فرلانسا فهم فتن اليمن Ba يقرب lokacin da mutum ya fara wanka, ba ta وانكا In أوقع cikin zuciyar shi ya yi niyyar da hadasi babba kun gane wanda yake ya manta yana da janaba ya tafi yayi wanka ya gama sai sai ya faɗi ga sai tuna a ah, yana da janaba to sai ya koma ruwa wancan wanka bai yi masa ba wata sai ya ya san ya yi janaba kun gane ko a kan haka eh wannan ba ya ne ba wajen sai amma kan mutum sallah dare ga lokacin sallah dare ya hmm. da janaba hmm. kuma ga ruwan da zai wanka to in ya tsaya wankan nan har lokaci zai kure hmm. to nan zai yi alwala ne ya yi sallah a yana da zai yi alwala ne amfani alwala nan tunda akwai hadisi babba ne sai ya ɗauki sai ya wanke kafan ka ɗaya sannan bayan ka nan shi ke zama shi ma wankin kafan ka wani kuki ne daban ba cikin hadafi yake ba yana da kada ka gane kala duke na irin lawan kan da waje na ba da zai duk ɗaya ne ya da ban da wannan kafin da jana bale wannan kafin da da sidan bolo ne dan ne bare shiga ba zai sallama a wasu ba amma ya mun gana shiga masallaci a kaba a in yi taimama yana iya shiga masallaci in dai akwai eh, lalurar taimama amma in babu lalurar taimama daga nan dai kan yi wannan da abin da taban zace kenan ka gane ga ruwa ne eh. ai ba ya dawa cikin da ba ya shiga masallaci da janaba ne ne ya ba ya shiga masallaci da dawa Kwarai ne da babu bambanci. Bambanci gaba da yake. Tawabar da kai alwala da kai cikin abin nan kai sallah cikin kaba inda duka tanuma ta sami ka kai tanuma kai sallah cikin kaba da ta suke. ka gani kama da Allah. Kama da Allah. Hmm. Kama da Allah. Kama da Kama da kuma an masu aka kuma masallaci kamar ake ba a haɗa ba a hannun kuma rigar shi da wani ba ta tafi wanda kuka haɗa a ba ta tare shi ba ta tsaya da shi shi ɗaya suna son abin nan ko da ta faɗa da abin nan sai ba in ka san akwai da ta sa ga rigar shi ka gani in ka fa akwai da ta da rigar shi ka bari har ka ɗauke ta to ta ba ta ma ta ba ta ma sallah amma ba ta sa rigar ka ta wanke ba sai ba in ɗan ya ce ada yang ada yang ada. Jadi, ada yang dua lagi sama. Boleh bersedia jadi Mungkin kata alwarasa. Cuma kalau dia ada bawa dia dia keluar wala. Dah yang ada dalam salah pak. Jadi wala ada tu dia ada sama yang apa? Alimuna. Ah. Eh, kita dah wala. Ni apa ni kita kata. Kalau kalau kalau kita dah salah. Itu aiba kayak kamu pada jemaah saya kata saya kata. sharaɗi ko alwanda an wanka ko alwanda ka gani kamar ka yi sallah yana samun sallah babu babu sharaɗin ka da yake mana ba sai suka ga eh, abin sai zai yi taɓa ruwa ya bai yi cewa abin ne sai ka kallon suna sallah

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم مذكر من عذاب أليم sauran wurare duka in ka yi yan banna baka yi ba ba ka ba da shi amma maka in ka yi yan laifi wato abin nan da gangan za ka mutum ga eh da ka ga ka ce ta yanke in za ka yi karatun Qur'ani sai ka sake wani sai in ka yi gadiyar da zai yi farilla kuma bayan su zai ci gaba da karatun Qur'ani wannan za a yi ko kuma na yi farilla bayan nan shafa'i da wuturi wannan za ka yi don haka yake wato ana yin nafila da shafa'i da wuturi da tawafi da taimamar farilla in ya yi da tun farko sannan kuma ya sadu

ka gane yau ka san koyana da sura lura wanda yake gane ni a cikin kafin da koyawa na fida ya buɗe kantin sa an ce assalamu alaikum ya fasa mukannin sa zai ya buɗe ma musallar su saya in ya Allah yanka Ina gani da ake fata, idan ka zai yi da wani ba za samu sosai na ta, sai kuma gani. Da na'adar, ko ba, ba ba. ko a ba ko magariba ko ya dace a ba na a a wannan kuskure ne eh, abin da dai an ka sani wanda yake ba mutum ne na ba in na tafi ne na don aikin hajji zai yi kasaru mai kasar ba ce ba ce na nafila ba sai dai na nafila ta yi sauki ko abin nan ko akan dabba yana iya yin sa

da ya kamata wanda a cikin maka ya kokarin tsare kansa da maka da madina wanda a cikin sun ka ya shiga an hadari in yana zunubi to Allah zai kama shi ba da an ce ma madina wato tana kore shaitan daga yadda kamar yadda gudagudan kira suke kore kama wanda ya gabata da kyawu daga karfi sai ka gabata bai iya zama cikin mahimmanin nan sai dai a kawai za ku iske mutanen maka wajen ciniki suna da tsananin wayo ko kuma abin nan suna kuma abubuwa kuɗi to kada ku damu da wannan wannan babu kuwa don ciniki ne ba ta suka yi tilas ka saya ba sannan kuma shi mutum nan maka yan alhaji ya tafi kamar kamar kafin gonan ka ne don ka ɗebo hatsin da za ka shekara a kai eh, saboda haka wato nan wurin aikin hajji nan zai samu abin da zai iya shekara da aikin hajji ya kare sai baɗi saboda aka wata kwanin kun kaga suna yi kun san kuɗi kun gane bar musu masu rada ne kamar yadda ba ka son ka ta hirin nan ka iska babu kowa ashe ya kamata kai kuma ka sanya kun gane ku ita wata ta suke ba da dama yanzu da yake akwai abin nan Allah ya ba ku mai suna gini gini kana iya zafi aikin lebara amma can da an yi da an yi sai sallah ne yi a koshin a kan yanzu samjar ko lokaci ne sauri da in zai zai abin nan yana iya yin taimama don tsoron kada lokaci ya ita amma ba shi yin taimama don neman ya samu jami'i don samun jami'i ba ya kamuwa sai da alwala ko kuma sai da wanka ka ne? sallar gaba ɗaya ba ta sai kawai eh. inda a eh. ya zama da kama jan kan magarba da inda mutum yi ya zai yi sai shi yawan bayan kanan kuma ya ya sake ka gane Eh, an wato daga malik kamar yadda yake da risala cewa wanda kuma tsalloli suka kuce masa da yawa in ya tashi rama yana iya rama sosai taimama guda amma shi ma mai rauni ne eh, eh, yana iya neman shi amma makaruhi ne in akwai mai yin alwala hmm. A in ka sani ba in ka sani kan ka ɗauki mm, gaci amma kan ka taba shi wato rigar da Wani wannan ba ne sai ka dauki rigar kuma kafin tana da najasa don ɗaukar na shi ke ba ta wajen ba. kamar ya zan misalin mutum na sallah gaba gare ka kai kashi gari gashi sai ka ka dauka ka minka masa don shi gani kawai ka kai ka ba ka ka kai ma in ka raba shi wani wuri wannan ba ko ne in ba ka bayan dauka dauka ba ko ne to ina ne in ci gaba ko والغسل من الجنابة من شمل على فرائض رسول الله وفرائض أما فرائضها المسلمية رفع الحدث الأكبر وتعليم ظاهر الجسد da gamewar bayyanannen jiki bil da ruwa duk ko ina dai a mutum shi game shi da ruwa sannan wadar kai tudanya domin ba iya an an wanka sai an tudanya a sa ruwa kuma a tudanya to ya sa ka ko kara ko wani abu ko kuma in da matar ya sa ta wani ka wa ta da sha'ari sannan da tsotsa hewar gashi wato abin da tsotsa hewar gashi ya san wato ruwa ya lance shi ba wai ka mutu guda kowane ka abin nan ka sa ka san ya lance da ruwa shi ka tsotsa shi kenan in mace ce ta mai kitso ta sa ruwa ta mun matsa da ta tabbata wato ruwa ya shiga cikin kanta ana inda mutum zai kira mace cuta shi hmm. a sannan mutum zai yi amfani da wannan eh, wankan jalaban bai saboda ne sai sallah da shi sai in yayin jin daɗi kuma wannan kuma ya bata alwala kai ma ya ya bata na kuma ba ba da ba bata ba ka eh, ina ne jin dadi da mutum da take masa ta wannan kuma da wannan ne da ta eh. fiye da ya kai uku sai ta ba da wanka. an ce wanka ba ko ba. kowane suna haddasa wanka. Idan da hanya mai jin karin daɗi yana sabbaba wanka ko yan hasha ba yana wanka. Misali, ni ina ƙarni an ban balaga ai ko da na balaga amma kuma ina da jahil eh sai na taba kodan haishara mm. an wanda da ina da jahilci kwarai mm. sai na gari tsawon shekara ta ko biyu kuma na samu ne karfiya dan bayan da ne ma ka ba na yi yin hakalari a kofarta wato bayan mutum ya balaga ya bada haka ba amma yana da da bai wanka ba sai dai wanke wancan jin daɗi da ya sani sannan can bayan shekara guda ya gane a cikin wanka ya waje daga ya shi sai ya wanka da sai ya sake sallan nan kashe kai eh. domin ba da lafiya ya ɗin ne don haka da ke a koya ma yaro ibada a kanin shi balaga don kan balaga da kawai iske shi bai abin nan ba don kaga sai abubuwa ba da shi ba da lafiyansa ba. in ya yi wankan jaraba to zai tsakanin wancan wanka da wancan eh, walancan kenan. Eh, ba ba ku yi ta koya ma yara a dinnan irin waɗannan ayyuka domin ba haka nan ba sai ya kuma a yi kaji mai gwamna ma sallah da azumi inda zai ka fara ka fara ba iyaka na jahilci da amfani shi ba ya kamata ka nuna balaga sani ba ربيع في عليه البلاء من عليه البلوغ وقد تمكن Ido ina wanka haka ya kamata shi ta gyarawa. Shi ba ta duk sauran abin nan, shi ta sauran kun farilla. Don wanda ake bi